Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku lalle marhabin ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Ni ina ganin abun da ya jawo yawan sayan ƙuri'u lokacin zaɓe ba komi ba ne saboda kusan za a ce siyasan kuɗi ya zama al'adan 'yan Najeriya. Ƙungiyoyin sa ido, 'yan jaridu da kuma hukumomin tsaro a Najeriya sun tabbatar da cewa an samu mummunar ɗabi'ar nan ta sayan ƙuri'a a zaben da aka yi a jihar Kogi, Imo da kuma jihar Bayelsa. Rahotannin sun bayyana cewa matasa ne da dama aka samu da hannu dumu-dumu a wurin sayan ƙuri'un masu zaɓe. Menene abin da ya kawo matasa cikin wannan aiki da masana suka ayyana a matsayin mai ruguza ƙasa ko mun tsarinta? Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci na tafa da ƙarin bayani, ku biyo shirin sannu a hankali. Baba Martins ɗaya ne daga cikin ma'aikatan jaridar Daily Trust da ke aiki a shafukan siyasa. Ya kai ziyara a jihar Kogi ga abin da ya ce dangane da sayan ƙuri'a. Yes, 7 uh, uh, the Eto eh, eh an fara zaɓe kamar da misalin karfe takwas da rabi kuma mutane sun fara fita tun da misalin karfe bakwai amma za a iya cewa siyan ƙuri'a ya zama ruwan dare a Najeriya ko mu duba ma jihar Kogi da aka yi zaɓe tabbas wuraren da na ziyarta na cimma ana ta siyan ƙuri'a ƙarara wasu za su tunkari mutum cewa za ka zaɓe mu mu baka dubu goma ko dubu biyar wasu kuma suna cewa dubu sha biyar mu kanmu da muna tare da wani mai sa ido a kan zaɓe wasu sun tunkare shi da cewa ko zai siyan musu da ƙuri'ar shi ba tare da sanin cewa muna aikin sanya ido ba ne sannan wani wajen da muka ziyarta a waɗanda za ka samu sun zauna suna kallon mutum bayan an ba shi kuɗi ko a kan cewa zai zaɓe su sannan su tabbatar idan har an zaɓe su ko ba a zaɓe su ba kafin a bawa mutum abin da za a ba shi amma mu da yake 'yan jarida ne muna da alama ba su son zuwa kusa da mu tunda sun san muna da katin shaida kuma mun tambaye su ba su ba mu ansa ba amma matasa ne ke siyar da ƙuri'ar su ko mata waɗanda ke wannan aikin yawanci matasa ne da suke zuwa su tunkari mutum amma duka kowa na siyarwa ni kaina waɗanda suka tunkare ni da mutum mata ne ma to an gaida musulun muhammad yusuf da fassara kalaman baba matis kan sayan ƙuri'a to tunda an ambato matasa da mata a batun sayan ƙuri'a na tuntuɓi wani shugaba a ƙungiyar matasan Najeriya. Sunana uh, Comrade Shuaibu Sani, ni ne kakakin Majalisar Matasan Najeriya baki ɗaya wato Youth Assembly of Nigeria, kuma ni ne mai taimakawa gwamnan jihar Nasarawa a harkar matasa. To, uh, wannan lamarin da ke faruwa na farko dai mun da wannan lamari a ce matasa wanda ya kamata ce sun zamto uh, abin koyi ga waɗanda suke zuwa daga baya eh, musamman a harkar siyasa eh, domin su gan sun ba da gudunmawa na musamman na zaben shugabanni na kwarai wanda za su kawo mana ci gaba rayuwa baki ɗaya sai ya zamto kuma an samu saɓanin haka matasan ne kuma da kawunan su sun yi hubasa suke eh, harkar siya kuri'u a gurin al'umma to wannan lamari mu mun da wannan lamarin, to amma abubuwa kan faru eh, abubuwa da ke faruwa shine eh, za a dubai lamarin a bangare biyu bangare na farko menene ya kawo ga har an kai ga sayan ƙuri'u a mafi yawancin lokuta za ga mutane suna kallon gwamnati kamar ba su amfana da gwamnati a inda ya kamata ba wato ribar dimokuraɗiyya zaka ga mutum an zaɓe shi ya yi shekaru hudu yana gwamna idan aka duba ayyukan da ya aiwatar hmm. ma al'umma suka gan gaba ɗaya ba ba za a ce ga abu na kirki ga hanyoyin da ya yi ko kuma ga harkar ilimin da ya tallafa ma ko kuma ga harkar ma'aikata ko kuma ga adden ribar demokradiyya babu matasan nan kuma suna cikin halin haulayi za su ce oh ai mu ma lokacin mu ya zo kenan wanda mu ma za mu anshi namu to mu muna kokarin mu kira ga matasa cewa a'a idan kuka zaɓa a baya ba ku gan ribar demokradiyya ba ba zai zamto dama da za ku ce a wannan lokaci ya zo sai ku zo kuna harkan sai kuri'u ko kuma a ana amfani da ku a baku kuɗaɗe masu yawa ku zo kuna tsayen kurku a gurin yan uwanku matasa wannan al'amari ba daidai ba ne Da in aka duba dayan bangaren kuma suka ga an samu matasa wanda ba su da kishi gaba ɗaya su tunanin su menene za mu samu a wannan lokaci aka baka dubu biyar ko kuma dubu goma ka sayo da kuri'unka to ka sani ba cewa wannan dubu biyar ko dubu goma da aka baka na shekaru hudu ne wannan shekaru hudu din nan kuma idan aka zo aka zaɓi mutum da shi fa ya yi amfani da kudaden shi ne zai zai ce to sai ya dawo da kudaden shi kafin ya yi tunanin ma me zai ma matasa. Na'am. A to lura da bayanin ka na cewa kamar akwai rashin kishi a tsakanin matasa wato a su kenan ba su da kishi yasa suke sai da ƙuri'a. Ko a matsayin ku da shugabannin na matasa ya za a cusa wa matasan Najeriya kishin ƙasarsa da kuma kishin kansu? Eh sosai eh, muna da Eh, programs da dama da muke yi domin mu ga mun eh, eh, ceto matasa cikin wannan halin haulayin da suke ciki na sa ma matasa kishin kasa wanda bature ke ce patriotism idan in ba mun hukba samun tashi muka sa ma juna cewa mu ne fa shugabanni na gobe kasan nan kuma idan ta lalace mu ne zai shafe mu manyan na yawanci suna gangara ne mu ne muke matasa kuma insha Allahu idan ba mu sa turba mai kyau ba muka sa kishin kasa ba to mu ne abin zai shafa sosai so mu muna ta gudanar da eh, program da dama domin mu ga mun kirawo matasa an samu kishin kasa domin a samu canjin yanayi a halin da nake magana da kai dinnan ma akwai bita taro da za mu yi babban taro wanda ya shafi irin wannan harka ja wanda jihohi talatin shida duk za a haɗu yana ɗaya daga cikin abubuwan da za mu tattauna ne abubuwan kishin ƙasa abubuwan ci gaban ƙasa sana'a harkan demokradiyya harkar ilimi da sauransu da kuma harkan taɓarɓarewar tsaro duk hmm. abubuwan da za mu tattauna kenan taron bitan da za a yi. Kwamarar Shaibu Sani kakakin Majalisar Matasan Najeriya kuma mataimaki ga gwamnan jihar Nasarawa a harkokin matasa. Farfesa Kamilu Sani Fage na sashen nazarin siyasa da mulki da ke Jami'ar Bayero ta Kano ya yi mana bayani kan illar da sayan ƙuri'a ke da ita ga demokuraɗiyya. To, sayan ƙuri'a dai a demokuraɗiyya wannan abu ne wanda za a ce mu ne nan Najeriya ake jinsa domin a tsarin demokaradiyya ra'ayin mutane wanda suke so shi za su zaɓa su ɗora mashi nauyi. To a wajen siyan ƙuri'an nan da ake yi abin da yake faruwa dai na farko ana kwashe wa ita kanta tsarin demokaradiyya ɗin kafa domin ba wanda mutane suke so ba yake karewa da aka zaɓe shi haka kuma ba wanda ya fi cancanta ake zaɓa ba wanda ya fi ba da kuɗi ake ba da shi don haka kaga babbar illar shi shine ana karewa da zaben mutanen da ba su cancanta ba ba kuma su jama'a suke yi ba sannan na biyu kuma wannan yana haifar da matsanancin gaba a wajen zaben domin kowa yana ganin ya zuba kuɗinsa ne hannun jari ne ya zuba don haka ko a mutu ko a yi sai ya kokari ya gaya ya ci hmm. wannan kaga yana haɗa wannan rigingimu sannan abu na uku kuma a siyan ƙuri'an nan yakan sa duk wani tsari na demokradiyya ya wargaji. domin kamar yadda na ce ba kawai zaben mutane ba a yanda su wanda aka zaɓa za su zo su ringa ba da bahasi ga jama'a to idan wanda aka siya ne kaga hannun jarinsa ya zuba kawai ba za a gan shi ba sai ya mai da ribarsa sannan kuma wannan yana sa gwamnati ta ƙi biyan bukatun mutane domin irin kuɗin da aka kashe mutum sai ya yi ƙoƙari ya ci riba ninkin ba ninkin ta ina zai ci riba shi ne kuɗaɗen da za a wa mutane aiki a wa ƙasa aiki duk sai a ɗauke shi domin biyan bukatar wannan kuɗi da aka kashe a kan zaɓen To a ƙarshe Prof idan ana so a ƙwaci demokaradiyya daga wannan taɓarɓarewa a kuma sa ta girma da ƙwarinta ta zama mai amfani ga al'umma da kuma ƙasar, me ya kamata a yi? To na farko dai gaskiya sai ya zama to irin wa'annan abubuwa an tsayar da su a matsayin laifukan zaɓe. Domin duk abubuwan da yake faruwa akwai dokoki na zaɓe to amma in an je maimakon a ɗauke su a laifi sai a ɗauke su a bisa kuskure. da haka kaga in kuskure ne ba za a ladabtar da wanda ya yi shi ba tunda kuskure ne da haka na farko mataki shine da a ɗauke shi a matsayin eh, laifin zaɓe ne sannan na biyu kuma a ƙarfafa eh, dokokin zaɓe wanda di ya karya su a hukunta shi kamar yadda dokokin suka yi ba sani ba samu sannan abu na uku kuma sai an dage da wayarwa da jama'a kai su san illar sai da ƙuri'a. To madalla, kafin yanzu kun ji abokin aiki na da bayanan yadda aka ce fanar da ƙuri'a a jihar Kogi, kuma kun ji martanin wani shugaban ƙungiyar matasa a Najeriya. Sannan Farfesa Kamilu Sani Fage na sashen nazarin siyasa da mulki da ke Jami'ar Bayero ta Kano ya yi mana bayani kan illar da sayan ƙuri'a ke da ita ga demokaradiyya. Yanzu ga Dr. Baba Sule, malami a sashen nazarin diflomasiya a jami'ar tarayya da ke kashere a jihar Gombe da bayani akan abin da ya jawo yawan sayan kuri'a a siyasar Najeriya. Ni ina ganin abin da ya jawo yawan sayan kuri'u lokacin zaɓe ba komi ba ne saboda kusan za a ce siyasan kuɗi ya zama al'adan 'yan Najeriya ko kuma ya zama al'adan siyasar Najeriya. Duk lokacin zaɓe su ‘yan siyasa suna so su ci mulki ta kowane hali Yau da haka suke cire kuɗi su yi ƙuri'a su kuma talakawa an riga an jefa su a mummunan yanayi na ƙuncin rayuwa na talauci da yunwa da kusan za a ce ɗebe tsammani to wannan abu na da gangan da masu mulki suka yi shi yasa duk lokacin da zaɓe ya zo talakawan gani suke kamar wani ganima ne in maganar siyan ƙuri'u ya zo to kuma a na uku abin da yake ƙara jawawa shine rashin ɗaukan ƙwaƙwaran mataki a illar shi kuma shine yawanci yana ba da dama wa shugabanni gura gurbi ko gurbatattu su samu mulki ta hanyar saya kuma idan suka hau mulki maimakon su tsaya su yi wa al'umma aiki ko adalci sai ya zama sun sanya azurta kansu a gaba wannan shine gaba da komai a gani na manya-manyan mafita guda uku ne na farko kasancewa su wannan wanda ake wannan ko kuma suke wannan ba za su taɓa kawo gyara ko kuma su yadda a yi gyara ba in ta sune har abada haka za a ci gaba don su suke cin riba don haka mafita na ɗaya shine abun da za a yi shine kafafen yada labarai tun daga na jaridu da na tv da kuma na eh, kafafen sada zumunta na zamani a dage da wayarwa mutane kai da kuma ilimantar da su akan illar siyasan kuɗi wanda ina ga ba ƙaramin tasiri kafafen yada labarai suke ba kuma zai taimaka wajen ragewa na biyu ina ganin ya kamata hukumomin da abin ya shafa kamar ita hukumar zaɓe da hukumar efcc da jami'an tsaro su ji tsoron Allah su yi aikin su fi sabilillah tunda doka ya ba su dama duk wanda suka kama a hukunta shi to idan suna saka ido kuma ana hukuntawa zai zama darasi wa na baya kuma zai toshe zai tare na uku yana da kyau kamar malamai tun daga na addini da na jami'a da kungiyoyi masu zaman kansu su ma su fito su duk abubuwan da za su iya na wayarwa da kuma faɗakarwa da ilmantar da al'umma sannan daga ƙarshe su masu mulki saboda gyaran ƙasa da kuma ci gaban ƙasa su daure su samar da kyakkyawan yanayi na ci gaban tattalin arziki wanda wannan zai sa mutane su samu ingantaccen rayuwa da ko an zo sayan ƙuri'a ba za su sayar ba. Tuma sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da kuwa shiri na gaba da izinin Allah. ya zama da abokin aiki na Muslim Muhammad Yusuf da kuma Baba Martins da ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsa a cikin shirin. Ni Muhammad Awal Suleiman da na shirya na kuma gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.